Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم مسو سوراري السلام عليكم hausa radio bh ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na rana na yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin nan na kun san mu koma noma da kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa to waɗannan dai da idan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe kuma za ku ji daɗin abin da za mu gabatar muku din inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na ko kun san ko kun san Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Juma'a 21 ga watan Mayu shekara ta 2021 wanda ya daidai da tara ga watan Shawwal na shekara 1442 Hijira Kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 100 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan Mayu shekara ta 1921 aka haifi andre Shakarov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar Rasha ya kammala karatun digirin sa na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar birnin Moscow daga baya kuma Shakarov ya shiga bincike har sai da ya iya kaiwa ga matsayi wanda yake taimakawa tare da Soviet wajen kera makaman hydrogen amma daga baya Sakharov ya yi nadamar aikan nasa har ya rubuta wata makala a shekara ta 1968 inda yake kira zuwa ga zaman lafiya da kuma wargaza dukkanin makamai na kare dangi a duniya bisa wannan dalili ne aka ba shi kyautar zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1975 bayan shekaru biyar gwamnatin tarayyar soviet ta tilasta masa zaman daurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mikhail gorbachev ya zama shugaban tarayyar soviet a shekara ta 1986 inda ya bayar da umarni aka janye ka'idojin da aka shata masa da kuma daurin talala da ake masa da ƙarshe dai andrei sakharov ya rasu a shekara ta 1989 yana ɗan shekaru 68 a duniya masu ware kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1991 Rajiv Gandhi tsohon firaministan kasar India ya rasu sanadiyar tashin bam da aka dana masa an haifi Rajiv Gandhi a shekara ta 1944 a birnin Mumbai na kasar India ya tashi a gidan kakansa kuma firaministan kasar ta India na farko bayan samun yancin kan kasar wato Jawahir Lal Nehru Rajiv Gandhi ya kammala karatun jami'a a jami'ar Cambridge ta kasar Burtaniya a fannin tukin jiragen sama sai kuma a shekara ta 1983 ya shiga harkokin siyasa har aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar congress ta kasar india sannan bayan kashe mahaifiyarsa indira gandhi a cikin watan oktoban shekara ta 1984 ya gaje ta a matsayin prime minister ƙasar india amma bayan shekaru biyar da rike kujerar prime minister sai ya fadi zaɓe na 'yan majalisa da aka gudanar a shekara ta 1989 sai kuma a ranar 21 ga watan mayun shekara ta 1991 aka kashe shi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a kasar ta india. da ƙarshe masu sa ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayun shekara ta 1998 aka tilasta wa tsohon shugaban kasar indonesia muhammad suharto sauka daga kan kujerarsa bayan mulki na tsawon shekaru 33 suharto ya yi wa shugaban ƙasar indonesia na farko wato ahmad sukarno jin mulki a shekara ta 1965 a lokacin mulkin sa dai kasar indonesia ta samu gagarumin ci gaba a bangaren tattalin arziki amma a shekara ta 1979 kasar ta fuskanci matsalolin tattalin arziki wanda ake daganta hakan da cin hanci mutunci da rashawa wanda ya dabaibe harkokin gwamnati inda mutanen kasar suke ganin shugaban kasa da magarabansa da 'ya'yansu da kuma dangin su da kuma na kusa da su su kaɗai ne suke watanda da kuma cin karansu babu baka a cikin dukiyar gwamnati da ƙarshe dai bayan zanga-zangar mutanen kasar ta indonesia tsawon lokaci wannan ya tilastawa su harto sauka da kan kujerar shugabancin ƙasar. Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 a minti GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. ta madalla shirin ko kusan kenan kuka saurara yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanansu. falasinawa na ci gaba da bukukuwan murnan samun nasara akan haramtacciyar kasar isra'ila bayan an tilasta mata amincewa da tsagaita wuta ismail haniya ya sake aikawa jagoran jin jihalin musulunci na iran wasiƙa rundunar sojin najeriya ta ce tana gudanar da bincike kan labarin mutuwar shekau shugaban kungiyar boko haram to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan rahotanni daga falasinu da aka mamaye suna nuni da cewa da safiyar yau juma'an nan an fara aiwatar da kudirin tsagaita wuta da kasar masar ta gabatar bayan kimanin kwanaki goma sha ɗaya na hare-haren ta'addancin da haramtacciyar kasar isra'ila ta kaddama kan al'ummar gaza tun da fari dai gwamnatin isra'ilan ce ta fara sanar da amincewarta da batun tsagaita wutar cikin wata sanarwa da ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya fitar inda ya ce gwamnatin ta amince da shawarar da cibiyoyin tsaro suka gabatar mata na amincewa da tsagaita wutan da zai fara aiki da sanyin safiyar yau juma'a su ma so bangaren kungiyoyin gwagwarmayar falastinawa hamas da jihad islami sun sanar da amincewarsu da tsagaita wutar sai dai sun ce hannayensu na kan kunamar bindigoginsu matukar sahayoniyawa suka sake kai musu hari to kuwa da su mayar musu da martani mai kaushi rahotanni daga azirin na gaza suna nuni da cewa tun a daren jiya da dubun dubatan al'ummomin zirin suka fito kan tituna don nuna farin cikinsu ga nasarar da dakarun gwagwarmaya suka samu akan haramtacciyar kasar isra'ilan da kuma jinjinawa dakarun gwagwarmaya musamman kwamandojinsu sakamakon tsayin dakan da suka yi wajen mai da martani ga sahayoniyawan har ila yau a birnin kudus ma dai da kuma wasu garuruwa na yammacin kogin jordan falasinawan sun fito don nuna farin cikin su da wannan nasara da ƙungiyar gwagwarmayar suka samu akan yahau yaudawan na sahiyoniya tsawon waɗannan kwanaki dai dakarun gwamnatin falasinawan sun harba dubun dubatan rokoki da makamai masu linzami cikin haramtacciyar ƙasar isra'ilan lamarin da tilasta mata amincewa da wannan batu na ta wuta har ila yau kuma dai ƙungiyoyin gwagwarmaya daban-daban a yankin nan na gabas tsakiya sun taya al'ummar gaza da kuma ƙungiyar gwagwarmayar su murnar nasarar da suka samu akan haramtacciyar kasar isra'ilan cikin kwanaki goma sha ɗaya na hare-haren ta'addancin da ta ƙaddamar akan al'ummar gaza a nata ɓangaren ƙungiyar hezbollah ta kasar labanan cikin wata sanarwa da ta fitar ta taya al'ummar palestinu da 'yan gwagwarmayar su murnan wannan gagaruman nasara da suka samu akan yahudawan na sahiyoniya kamar yadda kuma suka jinjina wa dakarun gwagwarmayar da kuma shahidan da suka rasa wato wanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka sami raunuka a sakamakon hare-haren ta'addancin isra'ilan ƙungiyar ta ci gaba da cewa tsayin daka da 'yan gwagwarmayar falasinawan suka yi da dandanawa hauniyawa kuɗa sun tabbatar da cewa lalle haramtacciyar ƙasar isra'ilan ba abin komai ba a bakin komai take ba kuma tana da rauninta rauninta ya ɗara raunin gizon gizo-gizo ita ma nata ɓangaren ƙungiyar ka ta hezbollah ta ƙasar iraki ta taya al'ummar falasinawa murnan wannan nasara da suka samu a kan yahudawan na sahiyoniya a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar ta katabi hezbollah ta bayyana cewa wannan gagarumar nasara da aka samu akan isra'ilan ta samu ne sakamakon tsayin daka da dakarun mai falasinawa suka yi da kuma haɗin kai da aka samu a tsakaninsu ita ma ta ɓangaren ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman ta ma ta taya al'ummar falasinawa ɗin murnan wannan nasara da suka samu To masu saurare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. A wata sabuwar wasiƙa da ya aike wa jagoran juyin jihalin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei. Shugaban bangaren siyasa na kungiyar gwamnatin musulunci ta Hamas Ismail Haniya ya yi kiran da a ɗau matakin gaggawa don kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da wuce gona da iri da Isra'ila take yi akan al'ummar Falasino da kuma da masu tsarki musamman ma dai masallacin nan na al'aksa mai alfarma a cikin wasikar ismail haniya ya yi wa jagoran ƙarin bayani kan halin da ake ciki a gaza da sauran yankunan falastinawa biyo bayan ci gaba da hare-haren ta'addanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kai musu don haka sai bukaci da a matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen irin waɗannan ɗanyen aiki na sahiyoniyawan kamar yadda kuma ya bukaci da a matakan gaggawa wajen dakatar da isra'ilan a shirin da take yi na korar falasinawa daga birnin kudus musamman ma dai yankin na sheikh jarra wanda hakan ne ma dai ya haifar da sabon rikici da yakin da isra'ila ta kaddama kan al'ummar na gaza a ranar goma ga watan mayu nan ne haramta haramtacciyar kasar isra'ilan ta kaddamar da hare-haren ta'addanci a kan al'ummar gaza lamarin da ya sanadiyar shahadar akalla falasinawa 230 cikinsu kuwa da yara 65 da biyar da mata talatin da tara. baya ga sama da mutane 1,710 da suka sami raunuka a kwanakin baya ma dai ismail haniyan ya aiki wa jagoran wasiƙa yana mai jinjina masa da kuma jamhuriyar musulunci ta iran kan irin gagarumar goyon bayan da kuma taimakon da take ba wa al'ummar falasinu da kuma ƙungiyoyin na gwagwarmaya rundunar sojan najeriya ta ce tana gudanar da bincike game da wasu labarai da suke cewa an kashe shugaban ƙungiyar nan ta boko haram abubakar shekau sakamakon wani rikici da ya shiga tsakaninsa da 'yan kungiyar iswap da ta balle daga boko haram din rahotanni daga najeriya dai sun ce mai magana da yawon rundunar sojin ta kasar brigadier muhammad yarima ne ya sanar da hakan inda ya ce ba za su ce komai ba dangane da wannan labarin har sai sun gama gudanar da bincikensu kan lamarin a ce ne dai ya karwaito labarin mutuwar abubakar shekau din bayan kungiyar ta aswap sun kama shi a maboyarsa da ke dajin nan na sambisa da ke jihar borno biyo bayan wani gumurzu tsakanin kungiyoyin biyu da kuma nasarar da 'yan aswap din suka samu a kan dakarun na abubakar shekau labarin da ya ce shi shekau din ne da ya kashe kansa lokacin da ya tayar da bama-baman da ya ji gida da su bayan da 'yan aswap din suka kama shi da kuma ci gaba da tattaunawa da shi kan ya mika wuya da kuma yi musu mubaya'a to masu saurare karshen labaran duniyan kenan. To labaran duniyan kenan kuka saurara daga nan Hausa Radio BOH a nan birnin Tehran. To yanzu kuma bari mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana a shirin namu na yanzu. Inda za mu fara da shirin nan na mukoma noma tare da Mustapha Adam. mu koma noma. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo. To a yau za mu dubi ne akan wasu batutuwa daban-daban da suka shafi harkar noma. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. To za mu faro ta ne daga Najeriya inda hukumar da take kula da harkar irin shuka a ƙasar ta gargaɗi masu sayarwa da manoma gurɓataccen iri ko shiga cikin harkar samar da shi kanshi iri ɗin ba tare da bin ƙa'idoji ba hukumar da aka fi sani da nasc a takaice ta bakin babban daraktanta dr philip ojo ta bayyana sayar da gurɓataccen iri a matsayin ɗaya daga cikin manyan laifuka kamar yadda yake a dokar iri ta ƙasa. ya kuma ce babu wani mahaluki da yake da haƙƙin samar da irin shuka ko sai da shi sai wanda ya rijista da wato wannan hukuma hakanan kuma aka bi matakan da aka shimfiɗa domin tabbatar da ingancin irin hakanan kuma ya ƙara da cewa masu yin irin wannan ɗanyen aiki su daina ko kuma su fuskanci fushin doka. to har yanzu mana tarayyar najeriya inda ma'aikatar aikin gona ta ƙasar ta sanar da cewa ta ƙarfafa manoma mata har su biyar a yankin arewa maso tsakiya da kayan aikin? ma'aikatar aikin gona ta gwamnatin tarayyar najeriya din da kuma raya karkara ta sanar a ranar alhamis da ta gabata cewa ta ƙarfafa mata manoma a yankin arewa maso tsakiya a ƙarƙashin taimakon corona domin a fito da mata manoma ɗin daga cikin koma bayan da suka fuskanta saboda ɓullar wannan annoba. to za mu tsallaka zuwa fagen ƙasa da ƙasa inda hukumar nan ta abinci ta duniya take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da fawo ta fitar da wani rahoto akan yadda ƙananan manoma suke taka rawa wajen samar da abinci a duniya baki ɗaya inda ta ce ƙananan manoma ne ke samar da kaso ɗaya bisa uku na dukkanin abincin da ake amfani da shi a duniya hukumar abincin ta duniya ta fau ta bayyana wani nazari da ta yi nazarin ya bayyana cewa sai an hada gonaki biyar zuwa shida ne za su iya kai hekta biyu kuma wannan adadin yana a matsayin kaso sha biyu na dukkanin kasar noma da ake da ita a duniya sannan kuma ta ƙara cewa rawar da ƙananan manoma suke takawa ta bambanta daga wata ƙasa zuwa ƙasa kama daga brazil zuwa tarayyar najeriya da wasu ƙasashe na duniya wannan nazarin dai da aka fitar da shi yana sake jaddada rawar da ƙananan manoma suke takawa ne a ko'ina a duniya wajen samar da abinci da wadata duniya da shi To masu sauraro za mu dasa aya a nan da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara a takaice. Sai dai kafin mu karkare da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai a kasance tare da mu a fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigon a ƙarƙashin wannan shiri na mu koma noma kafin lokacin da ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu Dari dum Tuma madalla shirinmu kuma noma kenan kuka saurara yanzu kuma sai a gyara zama. Don sauraron shirinmu na ƙarshe shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda a cikin sa mai kamu kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa amma a yau shirin namu ya gato muku da girsha riza'i da fatan masu saurare su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. پای تو گیرم من یه چند وقته که بعد رفتنت دریا نمیرم میترسم آخه بی هوا بارون بیاد دست کیا باید بگیرم هر شب تو رویا من تو رو میبینمت میگی کنارم خوبه حالت میخندی و باز من گلای صورتی میذارم عشقم روی شالت بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم من خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم منم بارون تویی زیبایی پاییز به این بارونشه باور نکن تنهایی و دل کندن و یادم نده از قلب من دوری نکن حالا که حال بزن بیرون از تنهایی برگرد کنارم همونم که برای دیدن تو بیقرارم نرو از روزگارم که من طاقت ندارم منم مثل تو به تنها شدم عادت ندارم پس بزن بیرون از تنهایی برگرد قرارم نرو از روز کارم که من تو خط ندارم منم مثل تو به تنها شدن عادت ندارم گرشا رضایی girsha riza'i kenan kuwa saurara a cikin waka da gabatar mara fatan ta kayatar da ku a cikin wannan waka da ka gabatar fata masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji to kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da sabuwar waka amma kafin na amma don wanda ku ji murin su musamman ni da kace tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a shafa za a iya ci gaba da biyan shirye-shirye mu a shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. احساسه نه تقدیری که این دوری رقم زد بهت گفتم بینی تموم زندگیمونو همین دوری به هم زد حالا من موندم و بارون حالا این چشمای گریون که میباره حالا دل تنگیای من غم تنهایی من منو تنها سرمایه گریون که میباره حالا دل تنگیای من غم های من منو تنها نمیذاره To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu. Sai kuma zuwa an jima a shirinmu na dare inda za mu sake kasancewa tare da ku da kuma wasu sabbin shirye-shiryen. To amma kafin lokacin a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin yakan kama da kuma waɗanda kuka ji muryoyinsu. Idan na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.